Juliana Oka tana cikin waɗanda suka amfana kuma daga jihar Taraba ta zo. Na yi training dina yana za a yi baking cake, yana za a yi a dafa shinkafa, yana different abubuwa da yawa kamar girke-girke na mata dai mun zo mun koya. Ko su suka koyar da ke? Eh su suka koyar da ni. Tun yaushe aka koyar da ke? Mun yi wata uku yau. Yau nan kenan shine da last day shine muna celebrating yau. ya kike ji yanzu na ji daɗi a macen da ba ta da miji mijinta ya rasu kina da yara ba wanda ya fita ya ce zai taimake ki amma wannan ɗan talikin nan da allah ya shiga zuciyar shi ya fita zai taimake mu ya sa ni na yi murna don ya rage wani abu a ƙasa yarinki nawa yaya na shida biyu sun mutu saura hudu ina da yara hudu maza duka Suna makaranta? Suna makaranta ɗaya yana eh, university a Ghana, Kumasi. Wa yake biya? Ni nake biya. Ba ɗanwa ba kowa. Ita ma Husaina Ibrahim ta zo ne daga Yanya daura da birnin tarayya Abuja. I powered the year 2013. What did he give you? He gave me 10,000 naira. So I started business with it and I'm okay today. What business? Eh, hasta Salim kunu. Husaina Ibrahim ta ce, bara ya bani dubu goma na fara sana'a da sayar da kunun zaki da kuma lemon kwalba. Yanzu ina dogaro da kaina, ina biya wa 'ya'yana su uku kuɗin makaranta. Yau kuma ya ce zai ɗauki nauyin yaro na ɗaya daga shekara mai zuwa. Evangelist Ignatius Newman Ezigo shine shugaban wannan gidauniyar Rock of Ages Empowerment ya yi mani ƙarin haske akan dalilan da suka sa yake ɗaukan nauyin waɗannan mata. na tashi daga maiduguri a maiduguri da na tashi din nna ganin su shi ne kuma ne na abin ya taba zuciya a cikin su zai gani cewa wani tun da magidan din ya rasu ba abinci ba iyalin da zai su zo su ce a ah, kana ci ko kana sha zai su bar ma eh, mata din yara ba wani yana kula da su na wurin aikin gida abinci kudin makaranta zuwa na yara ba a habu ko sun wani lokaci ma kudin biya kudin asibitin ma ba za su samu ba wani lokaci bp ne da kuma wani ana ce shuga da malaria duk problem nan wani lokaci ma ba su da kudi suna gani suna da kan maganin gargajiya sai su ce to ba kudi da za su biya na asibitin don ba kudi so abin kuma yana ba su wahala ba kadan ba abu kara abin da zai yi shine zan fi fara kadan kadan amma na sani cewa wani lokaci ma zai kai mu wani wuri To yaya akwai wani abu da kake dan samu daga wajen gwamnati haka saboda taimako ko daga hannun waɗansu mutane haka? Ba abin da muna samu a hannun gwamnati kaga irin wani abun shine abu ne ya kamata ma gwamnati su ne zai su duga kula an ga ana tabbake su dala dala amma babu ne gwamnati hannuwa su ba su ciki ni na je aikin da ko na je wurin da na zai musu lakcin haka abin da an biya ne zai raba shine zai ajiye na su da na je kuma na gida na da na rubuta takardu ko guda hudu kudi takardun gudun da yana zuwa cikin takardun shine na ce zan dinga ba mata nan evangelist newman ezigo ya ba da kekunan ɗinki 146 mata 136 an ba su kuɗi 20,000 sauran mata 718 kuma an ba su buhunan shinkafa da za su fara sana'ar abinci da shi yau shekara na hudu kenan da gidauniyar ta fara irin wannan tallafi mata sun zo ne daga jihohi shida waɗanda suka hada da birnin lagos plateau kwara kogi da kuma birnin tarayya abuja a halin yanzu an kashe kuɗi sama da naira miliyan hamsin cikin wannan shekaru hudun madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya